a shirinmu na mata a yau dandalin VOA ya samu bakoncin. To yau da wa muke tare. Malama Baraka kina tare da Umma Suleiman Sagaki. Malama Umma gashi kina aiki kuma kina sana'a. Wace irin sana'a kike yi? To, ni ai Malama Baraka ba zan iya ce miki ga sana'a ɗaya da nake yi ba, ba abin da bana siyarwa. Eh in dai abin da za a siyar ne a ci riba ko da ta naira biyar ce. Hmm. To zan ɗauka in siyar a bani kuɗi na. To a takaice me da me kike sayarwa? gaskiya malama baraka sai dai in kawai in gaya miki a takaici ina sai da atamfofi ina sai da shaddodi ina sai da lesuna ina sai da yadukan maza mm-hmm. ina sai da takalma ya aka aka fara wannan sana'a ai sana'a tun daga karamar sana'a na fara mm. idan na faɗa miki sai ki mamaki da me kika fara malama baraka har irin hallaka kwaban nan da ake yi a gida mm. wallahi na yi tun kafin ki fara aiki kenan wani aiki tun ina a primary kika fara na fara sana'a na taso a gidan mu ana sana'o'i daban-daban mm. manya ni kuma sai na kirkirta wani ke yi kanana ta su wannan halakku ko ban da me da kike a wani lokaci kin tara eh, ribar da ke samu na tara riba da su idan aka je idan na siyo gyaɗan nan na yi da mm. sukari mm. idan na samu riba sai in buɗe banki sai in sa banki na kasa ko na banki na gwangwani eh. sai in sa da suka taru sai na siyo ta kaza da na sai kazan nan na ajiye ta a gidan mu tana ta yaya tana da yaya hmm. na yi dinki da ita na yi alheri da ita daga baya kuma na sai akuya sanadiyar halakobo da su kanana hmm. sana'o'i su kwakwan manjan nan su wani abu da ake cewa garin kwalaba eh, da ake yi eh duk na yi sana'ar su kuma wallahi alhamdulillah eh hmm. an samu alheri wanda gashi yanzu idan mutu kana bada labari sai kai mamaki muna yanzu batun shekara nawa to tun ana firamare kul iya dai wayo na gaskiya ai shekara goma sha biyar din na ai an yi to yanzu da kike aiki kaka kike da sana'ar shago gare ki ko kuwa kaya suna cikin mota duk wanda yake so a wajen aikin mu zai siya idan wata yayi eh zai ɗau kuɗi na ya bani wani kuma a waje ne da abokan arziki za a yi kira na in sa kanne na su kai ma idan kuma ni ina da lokaci in je in kai ma idan wata ya ka kira ni ka bani kuɗi na sana'a ki dai tafi da gidanka sana'a ta tafi da gidanka nake malama baraka ina ganin kalubalen matan da suka zauna yanzu har da mazan ba sa sana'a hmm. ni wallahi idan na ga namiji yanzu ba shi da yadda zai yana zaman bakin titi ko yana zaman majalisa baya sana'a ni je gani nake sai in ji ba daɗi namiji ba kenan ina ga mace kuma to bare kuma mace ita kuma da ta zuba namiji ido in dai mace yanzu za ta zuba namiji ido tace hmm. za a ci da ita sau uku sannan sauran bukatun rayuwa ai mata gaskiya ina ganin ba du maza wa baraka a yanzu dai eh. halin da muke ciki sabanin iyayenmu su da suka zauna a gidajen mazajen su fara sana'a a manyan sana'a haka wani irin alfanu aka tara a a alfanu alhamdulillah ba za su faɗi ba sai dai godiyar Allah tunda za a yi bukatu hmm. za a yi wa ƴan uwa za a yi wa iyaye to akwai muradin bude shago a nan gaba insha Allah ya kike hada aikin ofis da sana'ar da sana'a ai sana'a ita ba tashin hankali bace a wajen aikin ma sana'a ta fi tafiya mutum yana buƙatar abu zai ce yana so in hmm. yana cikin mota za a kama in babu kuma a mai alkawari goben Allah ya kai mu za a kama ina mutum bashi bashi kuma ai shine kuma kankat <laughs> duk wanda yake ciniki ba baya bada bashi to ban ce ba zai ciniki ba zai ciniki amma yanzu bashi cikin kashi uku a ciniki hmm. kashi biyu bashi ne sai ka yi haƙuri bashin ana biya ana biya wasu kuma ba sa biya wani ma in kika bashi bashi sai ku zama abokan gaba to ba zai daga waya ki ba ana kan fuskanta ma sai dai ko addu'a ake yi kuma Allah yana sa abin albarka amma sai kana da hakuri hmm. dukiya ai dama ba kuwa ce hmm. idan ka matsa akan kuɗi sai ku bata da mutum hmm. amma idan kai hakuri sai ka ka ci gajiyar abin amma fa hakuri akan kuɗi yana da wuya to hasashen ki na kama shago misali Um, kina kina akwai da kike na tabbatar da yiwuwar haka gaskiya ina yin yunkurin haka saboda shine zai tabbatar min ga inda na zauna waje ɗaya ko wani nawa na sa shi ana juya abubuwa to in kika zauna zaki hakura da aikin gwamnati ne ai hadawa biyu ba zai yiwu a zauna guri ɗaya ba. Tudu biyu? Tudu biyu za a yi saboda ai ko ina yana da amfani hmm. kuma kowane na ba al'umma gudunmawa hmm. tunda wannan aikin namu ma na jama'a ne to akan aikin ma ana haɗuwa da jama'a suna siyan kaya. to wani irin shawara zaki ba mata ai ni shawarar ma da zan ba mata shine zan ce su farka ba a zama haka inda Allah ya baka rai da lafiya ya gama ma komai Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya